بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 26 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasad na 85 cikin jerin girkasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne wato tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke da alaka da ahadithus sifat da wasu maganganu masu muhimmanci da ibnu taymiya ya dinga yi musamman game da sauraron kiɗa da mai da kiɗa addini da makamantansu a yanzu kuma ibnu taymiya yana mana magana akan mas'ala ta wato aljamal al-tabi'i wal jamal al-istina'i wato kyau menene kyau menene kuma abin da shari'a ta halasta na amore shi game da kyan sutura da kyan halittu da makamantansu zamu tashi a inda yake cewa wa fi sunani annahu qala li aliyin ya ali la tattabi'in nazaratan nazara fa inna ma lakal ula wa laysat lakal akhirah yana magana akan umarni da aka yi cewa a rintse ido kada a kalli abin da ya haramta na mata a janabai ko tsaraici ko duk wani abu wanda yake mummuna ko mara kyan gani ko wanda ya saba wa fitira ko wanda ya yi hannun riga da dokoki da ladubba na shari'a shine sai ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito daga Buraida al-Aslami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Ali la tattabi'i ya Ali ya kai Ali la tattabi'in nazarata an-nazara karka bi bayan kallo da wani kallon idan ka kalli wata mata da bata halasta gare ka ba bisa ba da niyya ba ba da niyya ba kawai ka waiga haka ko ka daga ido ko ka kalli wani waje sai kuka sai kuka ga juna da ita ko ka kalle ta to karka bi sawun wannan kallon na farko ka ƙara bi da wani na biyu fa inna ma lakal ula kadai abinda aka yi maka rangwame shine wannan kallo na farko shi an maka rangwame game da shi eh walaysat lakal akhira amma ɗayan na biyun to ba a yi maka rangwame akan shi ba waqad qala ta'ala kuma Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ila ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله يتشي ولا تمدن عينيك كرك دنغ وتميك وين إدانوانك كرك دنغ سكن غننك إلى ما متعنا به أزواجا منهم izuwa ga abin da muka jiyar da daɗi gare su zaharatul hayati duniya wanda kyalekyalen rayuwar duniya ne kawai linaftinahum fihi mun yi haka dan mu jarabce su a cikin rayuwar duniya ko kuma mu jarabce su a cikin abin da muka ba su na na jin dadin wa rabbuka wa rizqu rabbika khairun wa abqa azzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shi yafi tabbas wannan aya ta sauka ne kamar yadda malaman tafsiri suka ba da labari a lokacin da wasu karafkar dukiyoyi masu tarin yawa na yahudawa banu ƙuraiza da sauransu sun je sun yi kasuwanci daga wasu ƙasashe sai suka iso da dukiya mai tarin yawa zuwa garin madina to da musulmai suka ga wannan dukiya sai suka dinga buri da fatan cewa ina ma da a ce wannan dukiyar tamu ce mu ma mu more mu taimaki kanmu mu taimaki addinin Allah suna irin wannan maganganu haka suna ta kallo suna haɗiyan miyau da shine Allah ya bada wannan hukunci cewa ai Allah ya wadatar da ku da musulunci da alkur'ani daga barin sauran abubuwa waɗanda ba wannan ba ku daina ku daina hange-hange al-imam al-qurtubi yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga az-zajru an at-tashawwuq ila ad-dunya wa ma fiha ala ad-dawam tana jan kunnen musulmi ya zama ga baki daya muddin rayuwarsa kawai kwadayin duniya ne a cikin zuciyarsa amma ba ta hana mutum ya nemi abin da Allah ya halasta mushi ko kuma ya fatan samun wata falala daga cikin falalar Allah irin wannan ayar kamar kuma fadin Allah da yake cewa la tamuddanna aynaika ta cikin suratul hijr kenan ila ma mata'ana bi azwajan minhum wala tahzan alaihim ko wala taku fi daykin mimma yamkurun waqtib haka lil mu'minin irin ta ce kwatankwacinta cewa karka dinga mika idanunka zuwa ga abin da muka ba su na jin daɗin duniya wala ta hazan alaihim kar kuma ka dinga bakin ciki akan abin da suka samu ko ka dinga bakin ciki dan ba su san maka ba haka irin faɗin Allah a fala tu'jibuka amwalu kada dukiyarsu ta dinga baka sha'awa wa auladuhum da 'ya'yansu Allah ya ce inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya fi duniya wal akhirah wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafiruna Allah yace karka dinga sha'awar dukiya da ƴaƴan da Allah ya ba kafirai da sauran fasikai Allah ya ba su ne da nufin ya azabtar da su a nan duniya da kuma lahira tun a nan duniya zaka ga kai kana kallon suna cikin ni'ima ne amma cikin azaba suke wahalar da suke na tattalin dukiyar da tattalin ƴaƴan da kokarin kare dukiyar da kare ƴaƴan ma ya ishe su azaba shi sa Allah ya ce inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fid dunya sannan kuma in ba su tuba ba wa fil akhirah haka ba abin ya dinga baka sha'awa bane Allah ya ce wa tazhaqu anfusuhum kuma eh babu akhirah haka ne inna ma yuridullahu bid dunya wa tazhaqu anfusuhum go sannan kuma a cire rayuwarsu wato su mutu wa hum kafiruna su mutu suna kafirai jazakumullahu khairan to sai ya ci gaba da cewa a wala tamuddanna aynaika ita ce wannan da ya sake kawo mana wala tamuddanna aynaika ila matanabi azwajin minhum wala tahzan alaihim waqti janaka lil mu'minin ka dinga wato sauƙaƙa kanka ga mu'minai wala tamuddanna nan babu wawun ko la tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajin minhum karka wato karka dinga a a mika idanunka zuwa ga abin da muka baiwa kafirai na falala ta duniya wala ta hazan alaihim karka dinga bakin ciki a kansu waqfid janahaka lil mu'minina ka dinga sauƙaƙar da wuyanka ko fukafukanka ga mu'minai ka zama mai tawali'u kenan wato kada ka ji damuwa saboda abin da aka ba kafirai kai ba a baka ba kada kuma ka zama wato mai sa ido akan abin da aka ba su Allah ya baka abinda ya fi nasu sai Allah yake cewa wala kad atainaka sab'an minal mathani hakika kai mun baka waɗannan wato bakwai daga cikin bibiyun karatu abinda ake maimaita su wal qur'anal azim da kuma alqur'ani mai girma wannan ayar mala ya kawo ta ne anan dan nuni zuwa ga waɗannan ayoyi ya kawo mana su ne anan dan nuni zuwa ga cewa an hana ka kalle kalle na abubuwan sha'awa waɗanda ba naka ba wanda ba su halasta gare ka ba da waɗanda ba su ne asalin abin da Allah yake so ka bai muhimmanci ba a matsayinka na musulmi wa kuma Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harthi ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله يتي زينا للناس أن قواتا ومتاني شعور حب شهوات سن أبوبوا نشعور الدنيا minan nisa na daga mata walbanin da iya walƙanatiril muƙantara minan zahabi wal fidda da tarin dukiya ta zinariya da azurfa wal khairil musawwama da dawakai waɗanda suke horarru wal an'am da dabbobin ni'ima wal harf da gonaki zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan dukkanin su abubuwan jin daɗin rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah shi yake da kyakkyawar makoma a gurinsa kul Allah ya ce bana ba ku la'unabbi'ukum shin bana ba ku labari bi khairin min zalikum da abin da yafi waɗancan alkhairi lillazina taqaw inda rabbihim waɗanda suka ji tsoron Allah a wurin Allah suna da jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljannu aljannu aljannuni waɗanda a ƙarƙashin su koguna ke gudana khalidina fiha kuma za su wanzu a ciki wa azwajun mutahhara suna da mata tsarkaka wa ridwanun minallah kuma suna da yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah yana da masaniya yana gani ya san abin da bayi suke aikatawa wannan aya ita ma tana nuni zuwa ga a a cewa waɗannan abubuwan da mutane da ke jan hankalin mutane a duniya ababuwa ne waɗanda suke ba su ne asalin makasudin rayuwa ba shi sa aka yi amfani da zuyina ba aka aka kawo shi mabniyun lil majhul mabniun ala ma lam yusamma fa'ilu ne kun a ce zayyana Allah linnas saboda ba mahalli ne na yabo ba waɗannan abubuwan Allah kuma ba a jingina mishi abu irin haka kai tsaye duk da kudirarsa ce iyawarsa ce to amma ba a jingina mishi shi kai tsaye kalli kissa annabi Musa wajen ainihin waɗannan bayanai da halliru yake mishi da aka zo wurin kisa sai ya ce shi yayi kisa da aka bi wurin wato gyaran katanga sai ce fa'ara da rabbuka can kuma fa'aradna ko mun gani to saboda ba a danganta wa Allah abu irin haka kai tsaye bisa nan ma aka ce zuyyina ba a ce zayyana Allah ba zuyyina linnasi ayan san Allah ne ya kawata musu haka kalli annabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfin bai ce wa idza amrattani ba tare da cewa Allah shi ke jarabtar mutane da tutuka haka wancan anni masani shaytanu bi nusrin ai shaytan bai da karfin ya jarabtu wani sai Allah ya bashi iko ina fata mun fahimci wannan to shine irin wannan ma zugina linnasi hubbu shahawat an kawata wa mutane san ababan more rayuwa na duniya minan nisa na daga mata malamai suka ce an fara ambatan mata ne saboda su mata kusan kowane dan adam yana da matsala yana da wannan sha'awar tasu bisa ɗabi'a walbanin sannan kuma sai 'ya'ya. 'Ya'ya suna biyo bayan sawun mata wajen yadda mutane ke jarabtuwa da su har su manta abin da ya kamata su wal qanatiril muqantara da kuma dukiyoyi in aka ce alqintar ana nufin dukiya mai yawa malamai sun yi sabani akan me adadin ta wasu suna ganin daga ukiya 10000 amma dai abin da ake nufi dukiya mai yawa kamar yadda aka ce wa atitum idahunna qintara kun ba ta dukiya mai yawa ta sadaki kenan min az-zahabi wal fidda na daga zinariya da azurfa da duk abinda ma ba su ba wanda yake kudi wal khayli da kuma dawakai wanda suke horarru mutane suna da san ababan hawa wanda suke na na na alfahari sai aka yi abin nan amfani da da dawakai a lokacin domin suna daga cikin muhimman ababan hawa da ake alfahari da su da kuma dukiya ta dabbobi da dukiya ta noma Allah ya ce duk waɗannan mata'ul hayatu duniya kuma shi mata'ul hayatu duniya daman abu ne kaɗan kuma mata'ul hayatu duniya fi akhirati illa qalil ko mata'ul hayatu duniya din da aka ambace shi ana siffanta shi da ƙilla, ana siffanta shi da ƙilla ba abu ne wanda yake mai yawa ba me yasa ake siffanta shi da ƙilla saboda na farko tukuna mai karewa ne duk abin da mutum zai samu na duniya ko dai shi ya kare ya ba abin ko abin ya kare ya bashi sannan na biyu kuma baya zama mahadul mata bai zama tsantsagar ya daɗi sai ya zama daɗi ne cakuɗa da wahala daɗi ne cakuɗa da fitintunu da rigingimu da tsoron abin da zai iya biyo baya na karewarsa ko lalacewarsa ko makamantansu sannan kuma a da kuma hisabin da ke biyo baya akan shi wannan yasa ake ci mishi kalil ake mishi kallon ba wani abin a zo a gani bane yana karewa sannan yana tare da matsaloli sannan kuma yana sakamako na jiran wanda ya mallake shi Allah ya ce to bari in faɗa muku abin da yafi wannan sai aka lissafa wasu daga cikin abubuwa wanda musulmi zai samu idan ya tsira in ya ba Allah daga ciki akwai ta kanta aljanna din Allah ka samu samu shiga lilladhina taqaw inda rabbihim jannatun da kuma a cikin aljannan azwajun mutahhara da kuma ridwanun min Allah yarda da Allah zai yi da bayinsa wanda wannan ni'imar yardar ma tafi ni'imar aljannar dadi Allah ka yarda da bayinka Allah ka samu cikin bayinka za ka yarda da su malam ya ci gaba da cewa wa qad qala ma'azammihi limadhamihi min hadhihi zina hakanan kuma bayan Allah subhanahu wataala ya yayi zargi ga waɗannan kwalliyace-kwalliyace na duniya Allah ya nuna ba komai bane su amma kuma sai Allah yake cewa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah Allah yace kace musu wane ne ya haramta kwalliya wadda Allah subhanahu wataala ya fitar ga bayinsa waye kuma ya haramta ababe masu daɗi na arzikin Allah da ya halasta wa bayansa ka ce musu waɗannan abubuwa kwalliya da arzikin Allah da ababe masu daɗi na masu imani ne a nan duniya nasu ne kuma a lahira su kaɗai ma'ana a nan duniya wani zai iya mora ya ci arzikinsu amma a lahira nasu ne su kaɗai haka a wani zai Allah cikin mai da yake cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu ko kar ku dinga haramta daɗaɗen abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya halasta wannan aya ta zo ne don ta yi zargi akan halastawa da haramtawa ba tare da dalili ba ta zo ne a matsayin raddatu fi'il a matsayin wato mai da zance ga waɗanda suka kokarin su haramta wasu abubuwa da Allah ya halasta suka ware wasu dabbobi suka ce ba a ci suka ware wani irin nama wanda Allah ya halasta suka ce ba a ci suka ware wasu irin suturu suka ce ba a sanyawa waɗannan su Allah yake zargi duk da wato kar mumini ya zama a asalin manufarsa a rayuwa shine biye wa waɗannan abubuwa to amma kuma kar ya haramta abinda Allah ya halasta abinda Allah ya halasta ka bar shi a matsayin halas kar kai kokarin haramta shi saboda kai baka sha'awar shi ko baka da arzikin mallakar shi ko baka san irin shi fa naqulu malai ce dan haka daga nan sai mu ce i'lam annama yasifuhu bihin nabiyyu sallallahu alaihi sallama min mahabbatil ajnasil mahbuba min al'ayani was-sifati wal-af'ali wa ma yabghuduhu min dhalika huwa mithlu ma ya'muru bihi min al-af'al wa yanha anhu min dhalika fa innal hubba wal-bughda huma aslu al-amri wan-nahy wa dhalika nadhiru ma ya'iduhu min al-a'mali al-hasana min ath-thawabi wa yatawa'adu bihi min al-a'mali as-sayyi'ah min al-iqab yace sai mu ce i'lam ka sani annama yasifuhu bihi annabi sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta a ya siffanta waɗannan abubuwa da shi min mahabbatil ajnas na san wato jinsin al-mahbuba na abubuwan da ake kauna min al-a'yan na ɗaiɗaiwan mutane ko halittu wasifat ko siffofi da ake so wal af'al ko wasu ayyuka zaka ji a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta cewa yana son wani ko yana son abu kaza ko Allah yana son kaza ko Allah yana son siffa kaza ko Allah yana son irin aiki kaza Allah yana son masu gaskiya Allah yana son masu takawa Allah yana son abu kaza da kaza da ire-iren su wa ma yubghiduhu min zalika da kuma abinda yake ki daga haka abubuwan da Allah yake ki na halittu ko ayyuka ko siffofi ko mutane huwa mithlu ma ya'muru bihi min al-af'al to matsayin waɗannan abubuwa kamar matsayin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ne na ayyuka yace a aikata wayanha anhu min dalika da abin da ya hana na ayyuka fa innal hubba wal bughda domin shi so da ki huma aslul amri wan nahy sune asalin abin da ake kafa umarni da hani game da su Allah yana son sallah ne sai ya ce ayi Allah yana son azumi shi sai ya ce ayi Allah yana son karatun alkur'ani shi sai ya ce ayi Allah baya son shirka shi sai ya ce a bari Allah baya son ƙarya shi sai ya ce a bari ina fata mun gane dukkaninsu ayyukan suna da alaka da abinda Allah yake so sai ya umarni ya ce ayi abinda Allah baya so sai ya umarni ya ce a bari wadhalika nadhiru ma ya'iduhu min al-a'mali al-hasana min al-thawab kuma wannan yana tafiya kafada da kafada da abinda Allah yake yin alƙawarin zai bayar idan an yi ayyuka masu kyau zai bada thawab zai bada lada wa yatawa'adu bihi da irin alƙawarin da yake na jan kunnen cewa alal a'mali sayyi'a idan an yi munanan ayyuka min al iqab zai yi horo wato soyayyar abin tana da alaka da umarnin da Allah ya ce ayi umarnin kuma yana da alaka da sakamakon da za a bayar haka kiyayyar abin da shari'a take ki yana da alaka da hanin da aka yi hanin kuma yana da alaka da ukuba da aka ci za a yi fa amruhu wa nahyuhu ice kaga umarnin Allah da hanin da Allah yake yi wa wa'aduhu da alƙawarin ni'ima wa wa'iduhu da alƙawarin azaba wa hubbuhu da ƙaunar abin da Allah yake wa bughdhuhu da kin da Allah yake wa abu wa sawabuhu da ladan kyakkyawan aikin wa iqabuhu da kuma zulubin mummunan aiki kullu zalika min jinsin wahid duk wannan sa tafiya ne akan turba guda daya wan nususun nabawiyya ta'ati mutlaqa amma min aljanibayn nassoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan zo ne a sake ba kaidi ta fuskokin guda biyu wanda za su yi umarni da wanda za su yi hani da wanda suke zuwa da alƙawari na ni'ima da wanda suke zuwa da alƙawari na azaba da wanda suke zuwa magana akan cewa Allah yana son kaza da wanda suke zuwa akan cewa Allah baya son kaza duk suna zuwa ne a sake fata ta'aradu fi badil ayan to da in suka zo a saken nan shine sai ka ji kamar suna karo tunda anan misali yanzu wasu nasoshin su zo itlakan su nuna Allah yana son kyau Allah yana son mai kyau wasu kuma sun nuna cewa a shari'a ba ta son biye ma abubuwa masu kyau na duniya kaga kowanne ya zo mutlaki to shine in ka kalle su a yadda suke a sake din nan sai ga sun yi kama da kamar a ce suna karo da juna at allati yandariju tandariju fi nususil madhi wa dhamm sai kaga sun shige cikin nasoshin yabo kuma abin da shi din da ake magana kuma wasu nasoshi sun zo suna zargin shi yanda ana magana akan kyau ne shine abu a tsakiya wasu nasoshi sun zo sun nuna yabo da cewa shari'ar Allah tana son kyau Allah yana son kyau manzo Allah sallallahu ya yi umarni da a ayi abu mai kyau a sa sutura mai kyau ayi fita mai kyau wasu nasoshin kuma sun nuna shari'a ba ta son wannan kyan ba ta son wato cika kyau a cikin sutura ko a cikin kamanni kuma ba ta suma mutum ya tsaya yana kallon abu mai kyau ko hankalin shi ya koma kan shi sawa'un na halittu ne ko dukiyoyi ko gonaki ko dabbobi ko makamanci haka to kaga in ka kalli nasoshin a zahiri kamar suna karo da juna shine yace wal hubbi wal bughd ko nasoshin da suke nuna so ko kin abu wal amri wal nahyi ko nasoshin da suke nuna umarni da hani wal wa'd wal wa'id ko wanda suka nuna wato san abin alƙawarin ni'ima ga wanda yayi ko kuma alƙawarin azaba ga wanda bai ba wa qad basatna al-kalama ala ma yata'allaqu bi hadhihi al-qa'ida fi ghairi mawdi yace mun yi magana akan wannan ka'idar a wasu wurare inda ba nan ba da ta'alluqiha bi usulid-din wa furu'i saboda alakar ta da ka'idoji na usulid-din wato aqida wa furu'i da kuma rassa wato fiqh kenan akwai wurare da dama da ibn timiya yayin wannan magana kama a cikin littafin iqamatud dalil ala ibtalil hiyal da minhajus sunna da cikin al-fatwa al-hamawiyya da kuma wasu wurare waɗanda ba wannan ba shine magana akan al-asma wal ahkam sunayen abubuwa da hukunce hukuncen su suna da alaka da asalin qadiyya game da musammal iman mahiya mahiyatu mene in aka ce imani menene asalin abin da ake nufi da imani mun sani cewa ahlus sunna suna cewa imani shine a ma'rifatun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih shine mutum ya san Allah a zuciyarsa sannan ya furta imani da Allah da harshensa sannan kuma gabobin shi su gasgata da ayyukansu wannan shine magana da ahlus sunna suke faɗa game da menene asalin musammal iman kuma da magana akan cewa iman na iya karuwa ko ya ragu gurgurdan karuwa ayyukan alkhairi ko raguwarsu su kuma khawarij da mu'tazila suka tafi akan cewa imani shine at-ta'a biyayyar Allah kawai tace imani don haka har suka yi saɓani game da tushin biyayyar ta tsaya akan abin da yake farillai da wajibobi ko ko har mustahabbai suna da rigingimu da yawa tsakaninsu game da wannan bid'a ta su ta ta'arifin menene ainihin wato imani to daga nan kuma sai musammal iman wa ahkamul iman me da me za a ce wa imani me kuma hukunce hukuncen sunayen wane ne mumini wane ne kafiri wane ne munafiki wane ne musulmi wane ne fasiki daga daga nan aka fara samu wannan kabiya kadiya ce mai zurfi a cikin usulul iman yaushe mutum da tantance a kira shi da suna mumini yaushe ne kuma za ya ce mishi kafiri ko fasiki ko kaza ko kaza su ne matsalolin da yake ishara a nan game da al'asma wal ahkam za a yi tunawa ce a cikin tsawiya sorry a cikin alhamawiyar kubra ya yi magana kwatankwacin wannan sai ci gaba da cewa fa inna min akbaril masailin lati tatba'uha mas'alatul asma'i wal ahkam kaji magana daga cikin mafi girman mas'ala qadiyya ta ilimin aqida wacce bayani akan al asma sunayen abubuwa wal ahkam da hukunce hukuncen da ke bin sunayen wanda suke da alaka da ta fi fusaki ahlul milla game da sanya mutum sunan fasiki da kuma mai hukuncin da ke biyo wannan bayan wannan sunan wahal yajtami fi haqqi shakhsi alwahid athawab wal iqab da kuma bayani akan shin ana iya samun mutum daya shi kadai ya cancanci sunan samun wato sakamako mai kyau kuma ya cancanci samun uquba kama ya quluhu ahlus sunnati wal jamaa kamar ahlus sunna suke cewa i ana iya samun mutum musulmi ne yayi wasu ayyuka da za su iya cancantar da shi ya samu wato rahama da lada kuma yi wasu ayyuka za su tantantar da shi ya samu azaba da uquba kamar yadda Qur'ani ya bayyana khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihim ahlus sunna suka yarda da cewa lalle wannan shine shine matsayinsu akwai mutumin da zai zama ya aikata ayyuka kyawawa kuma ya aikata ayyuka munana kaga abubuwan guda biyu sun hada kan shi kadai abin da ya tantantar da shi zuwa ga samun sakamako mai kyau da kuma abin da ya cancantar da shi zuwa ga samun sakamako na azaba da sun hada kan shi amla yastami'u zalika ko kuwa a ce bai iya yiwuwa a samu haduwar aiki nagari da aiki wanda ba nagari ba akan mutum daya wahal yakunu shay alwahid mahbuban min wajhin mabghudan min wajhin kuma na iya samun abu guda daya ya zama ana son shi ta wata fuska kuma ana kin shi ta wata fuska daban mahmudan abin yabo min wajihin ta wata fuska mazmuman min wajihin sannan kuma abin suka ta wata fuska kama ya kuluhu jumhurul khawariji wal mu'tazila kamar inda khawarija suke cewa wal yakun al fi'l al wahid ma'muran bihi min wajihin manhiyan anhu min wajihin ko ai ya samu wani aiki wanda za a ce shari'a ta umarni da shi ta wannan fuskar kuma ta yi hani akan shi ta wancan fuska sai ce wa qad tanaza fi dhalika alul ilmi min al-fuqaha'i wal mutakallimina wa ghayruhum alalle malamai masana ilimi sun yi jayayya sun yi sabani game da wannan daga cikin malaman fiqh na musulunci da malaman ilmul kalam da ma wasu wat ta'arud bainan nusus inma huwa li ta'arudil muta'aridil muqtadi lil hamdi wadh-dhammi min as-sifatil qa'imati bi dhatihi ta'ala yace abinda yasa aka samu karo da juna tsakankanin waɗannan nassoshi da wasunsu suna yaban kyau wasu kuma suna zargin kyau wasu suna nuna kyau abu ne da ya kamata a neme shi wasu kuma suna nuna a'a ba abin nema ba ne to wannan yana komawa ne inna ma huwa li ta'arudil muta'arid al muqtadi lil hamdi wadh-dhammi saboda wato an samu karo tsakankanin abubuwan da suka suke jawo zuwa ga yabo ko zargi min as-sifatil qa'imati bi dhati ta'ala daga cikin siffofin da suke tsaye ga zatin Allah subhanahu wataala wali hadha kana hadha aljins mujiban lil kufri aw al fitna yace dan haka irin wannan abun yake kawo kafirci ko fitina wato duk wani wata magana ko wata mas'ala wadda ga mutum ko ga wani aiki a cikin aikin akwai abin yabo ta wata fuska kuma akwai abin zargi to irin shi ke iya kawo mas'ala za ta kai ga mutum ya samu kanshi a cikin yanayi na bata ko ya shiga wata fitina fa awwalu mas'alatin bari ya buga misali da mu fi ganewa yace farkon mas'ala farraqat bainal ummati wacce ta fara bakan wannan al'umma ita ce mas'alatul fasiqil mali shine matsalan fasiki wanda yake wato yana ci gaba da gudana a cikin barna fa adrajathu al khawarij fi nususil wa'idi wal khulud fi an-nar wa hakamu bi kufri mutun ne musulmi kaga yana da aslul iman ya yarda da dayantaka Allah kuma yana ibada amma kuma yana da wasu barna da yake har sai ya mutu a haka ya rayu a haka ya mutu akan fasikanci to menene matsayinsa sai khawari suka ce a saka shi a cikin nassoshin da suka ce duk wanda ya sabo kawai dan wuta ne a sa shi a cikin inda Allah ya bada bayani akan maganganu masu zafi da narkon azaba ga wanda ya kafirci ko ƙarya ko fasikanci ko makamancin haka sai su ce to da haka duk fasiki dan wuta ne in ya shiga kuma zai dawama a wuta sai su kawo nasoshin wa'id wanda suke magana akan azaba da za a yi wanda ya kisan kai ko wanda ya sha giya ko wanda ya zina ko wanda ya karya sai su danna su a wajen wafaqahumul mu'tazila mu'tazila sai suka yadda da wannan magana ta khawarij ala dukulihi fi nususil wa'idi ta fuskar cewa eh lallai wannan nasoshi da suka yi alƙawarin azaba to sun shafi wannan musulmin mai sabo wa khuludihi fin nari suka dace da su wajen cewa eh lalle in ya shiga wuta ba zai fita ba lakin lam yahkumu bi kufri amma sai su mu'tazila suka ce amma fa musulmi ne musulmi ne amma za a mai azaba kuma ya shiga wuta ba zai fito ba su kuma khawari suka ce ba ma musulmi bane kuma za a mai azaba kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kaga su su su a a khawari suna da magana guda uku kafirta shi shigar da shi wuta da tawanzuwar shi a wuta su kuma mu'tazila suna da manganu guda biyu da suka dace da khawarija shigarsa wuta da wanzuwarsa amma sun saba musu abatu akan wato kafir kashi to sai malin yace a walau kana sharran mahadan lam yakhaf amru yanzu wannan abun da a ce abinda wannan musulmi fasiki da a ce yana kan sharri ne tsantsagariyar sharri bai da wani alheri ko ta albarka to da al'amarin shi a fito fili da ba za a sabani akan shi ba da kowa zai san matsayin shi kamar da kowa musulmai malaman musulmai ba su da sabani akan cewa kafiri dan wuta ne khalidan saboda shi sharri ne mahab walakin lijtima'il amrayn fihi awjaba fitna amma saboda abubuwan guda biyu sun hada akan mutum daya imani da fasikanci sun hada tare da shi shi sa sai aka samu fitina khawarija da da mu'tazila suka yi zafi wajen kai shi wuta murji'a su kuma suka yi sassauci sassauci mai yawa suka ce a ba komai ma ba komai ina fata mun gane to kaga saboda cakudewan abu biyu a cikin mutum daya imani da fasikanci shi yasa aka samu fitina akai aka samu a rashin fahimta aka samu sabani to yana so ya nuna mana cewa ne duk abin da ya zama an samu nasoshi kala biyu game da shi wasu sun yabo wasu sun yi suka wasu sun ce abu ne mai kyau sun ce abu ne mara kyau to kasaran za a iya samun sabani wajen fahimtar shi to da aka aka samu sabani game da mas'alar kyau din saboda wasu nasoshi sun zo da siga ta yabo wasu kuma sun zo da siga ta zargi wasu sun zo sun nuna abin nema ne wasu kuma sun zo sun nuna ba abin nema bane don haka abu ne mai sauki a samu kuskure a samu misali sabani wajen fahimta yayi kamata a mu'amalance shi wa kazalika mas'alatul qadari haka nan ka dauki wani misali ha ila yau mas'alar qaddara cewa Allah subhanahu wataala shike kaddara komai komai da ke faruwa Allah ya san zai faru ya kaddara shi ya zartar da yiwuwar faruwarsa da irada sakauniya koda kuwa Allah bai yadda da abun ba da irada shi shar'iyya allati hiya min jumlati furu'i hadha al-asl wanda ita matsala ta kaddara tana daga cikin rassan wannan ka'ida fa innahu ijtama'a fil af'alil waqi'ati allati nahallahu anha annaha muradatul lahu likawniha min al mawjudat saboda a cikin matsalar kaddara abubuwa guda biyu sun haɗu abu na farko shine kasancewar waɗannan ayyuka da suke faruwa Allah subhanahu wata'ala ya hana faruwan ayyuka marasa kyau duk da ya nufaci faruwarsu tunda abubuwa ne da suke faruwa akwai abin da Allah ya nufaci faruwarsa nufata ta ƙudurar Allah amma kuma Allah ya hana yin abin da nufata ta shari'ar Allah to kaga abu na farko da ya shiga cikin su kenan wa annaha ghairu mahbuba lahu wala mardiya ko ba abin so bane Allah baya son su bal mamquta mabghuda li kauniha min al-marhiyat abin ki ne Allah baya son su saboda Allah ya hana to hanawar Allah ta hadu da kuma izinin Allah na kaddarar su faru to da haka su biyun nan da suka hadu sai aka samu bambancin fahimta game da wasu suka bi kaddara wasu kuma suka bi wato shari'a faqala tawaifun hal kalami daka sai malamai kalam suka cewa al iratu wal mahabbatu war rida wahida suka ce da irada na fatar faruwa abu wal mahabba da san abu war rida da yarda da abun wahidatun suka ce duk abu ɗaya ne au mutalazima ko kuma suka ce abuwan suna da lazimta junansu kowannen suna da alaka da ɗayan sun makalatul ƙadariya su kuma ƙadariya suka ce wallahu la yuhibbu hadhihi al-af'al wa lam yarda suka ce waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah baya san su Allah baya san shirka da zina da caca da shan giya Allah baya san su da haka bai yarda da su ba falam yuridha suka ce to dan haka bai nufaci faruwar su ba da haka duk abin da ya faru wanda Allah baya so to ya fi ƙarfin Allah ne haka suka ce su waɗansu kuma suka ce a'a Allah yana so ne inda Allah baya so ba zai bari ya faru ba kaga duk biyun kuskure da wanda ya ce ai ai Allah yana son abu da haka abun ba laifi bane da Allah bai so ba zai bari ya faru ba da wanda kuma ya ce a masu yin sun fi karfin Allah ne sa suka zartar da abun sa Allah bai san za su yi ba fa asbatu wujud al kainati bidun mashi'a su kadariya sai suka ce eh abubuwa za su iya aukuwa a duniya ba tare da Allah ya so su auku ba ولهذا لما قال غيلان القدري akwai wani bakaddare ghailan ibnu abi ghailan wanda aka kashe shi bisa mummuna akida ta kaddara wani dan bid'a ne batacce kamar yadda zabi yake cewa yake cewa al-maqtul fil qadri dalun miskinun kamar yadda ya fada cikin mizanul itidal akwai babban malami al-imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i shine ya tattauna da shi sarkin musulmi halifa hisham da abdul malik yasa aka kamo shi saboda mummuna akidar shi ta zindikanci aka zaunar da shi aka ba wannan babban malami dama shine wato auza'i yayi magana da shi ya tabbatar wa da gwamnati mai matsayin wannan shari'a da ya gama magana da shi ya ji ta bakin sa yace babu shakka wannan kafiri ne zindiki kuma gwamnati aiki da wannan hukunci na auza'i aka kashe shi a shekara ta abin nan a cikin a cikin mulkin Hisham ibn Abdul Malik na manta asalin shekara amma dai a cikin mulkin Hisham dan Abdul Malik ne sarkin Banu Umayya labarin yana na a cikin at-Tarikhul Kabir na na na Imam al-Bukhari da al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim razi da littafin Ibn Hibbana Kitabul Majruhin haka da kuma Lisanul Mizan na Ibn Hajar da dai sauran tafai na al-Jarh wa Ta'dil suna ambatan shi Ghailan Ibn Abi Ghailan al-Qadari yake ce Rabi'atu dan Abdurrahman malamin su Maliku yace mishi ya Rabi'a nashattuka billahi atarallaha yuhibbu an yu'sa yana so ya kafa hujja akan mazhabin shi na kaddara sai yace wannan malami kamar yadda yake cikin littafin abin nan as-sunna na Ibn Abi Zamani da kuma Al-Lalakai wato sharh usuli itikadi ahli sunna wal jamaa dukkan surwaito wannan labari yace mishi ya kai Rabi'a shin kana ganin Allah yana so a saba mishi ne da ya bari ana sabo faqal lahu rabi'a sai rabi'a yake ci mishi afatarallahu yusa qasaran kana ganin ana saba wa Allah ne saboda an fi karfin shi faqannahu alqamahu hajaran sai zama yadda ka san ya saka mishi dutse a baki ya kasa magana shi ya kawo magana da irin tunaninsa kana ganin Allah yana so a saba mishi tunda su suna cewa Allah bai so a saba mishi da haka duk wanda ya saba wa Allah ya fi karfin Allah ne sai rabi'a mai mishi da zance irin nashi kana ganin cewa wani zai iya yi ma zai iya saban Allah saboda ya fi karfin Allah sai kasa magana kamar an saka mishi dutse a baki ya kulu lahu yana ce mishi nazzatahu an mahabbatil ma'asi fasalabtahu al-iradata wal qudra ka je garin ka korewa Allah san sabo ka kwaɓewa Allah umar ƙarfin irada da ƙudurarsa waje an tafi makahuran makasuran kama da Allah wanda za a ce an fi ƙarfin shi ana mashi abin da ba yadda ya iya waƙala man aradal qadariyya waɗanda suke wato kishiyantan qadariyya jabariyya kenan su kuma sai suka ce kullu bal kullu ma aradahu faqad ahabbahu wa radiyahu suka ce a mun yadda Allah na da irada da kaddara amma duk ba abin da kaga ya faru to Allah yana so din wala zimahum an yakuna al-kufru wal fusuq wal isyan mahbuban lillahi mardiyan su kuma lazim mazhabin su to da kafirci da fasikanci da saban Allah da abubuwa ne da Allah yake so kuma Allah ya yarda da su wa qalu aidan suka sake cewa ya'muru bima la yuridu yana umarni da abin da bai so a yi bai da iradarsa wa kullu ma amara bihi min alhasanati fa innahu lam yuridu duk abin da ya yi umarni da shi na ayyuka masu kyau fa innahu lam yuridu bai nuface shi ba warba ma qalu suka ce wa lam yuhibbahu bai so shi ba wa lam yardahu bai yarda da abin ba illa idza wujida sai idan an samar walakin amara bihi wa talabu sai dai yayi umarni ya nemi a yi abin amma ba zai so abin ko abin ya burge shi ba sai in an yi ɗin kafin a yi baya so faƙila lahu sai aka ce ma waɗannan ɓangaren hal ya kunu tsalabun wa iradatun wasu da'awun bila iradatin wala mahabbatin wala ridan kuna ganin zai yi Allah ya nemi a yi abu kaza ya nufaci a yi abu kaza ya kirayi mutane ya aiko annabawa ya ce ku yi tauhidi ku yi sallah duk kuna ganin Allah zai wannan bila irada ba tare da ya nufaci abin ba wala mahabba ba tare da yana son abin ba wala ridan ba tare da ya yarda da abin ba wa hadha jam'un bainan naqidain in kun yi haka kun hada abubuwa masu cin karo da juna fatahayyaru sai suka shiga cikin rudani wannan duk yana faɗan mazhabobi ne na mutane waɗanda suke ba akan turba mai kyau ba game da mas'ala ta kaddara kar manta kuma yana kawo mana misali ne akan abin da yasa ake samun sabani game da mas'aloli aslan shine a samu nassoshi su zama a zahiri kamar suna kishinta juna game da abu faulaika kaga waɗancan salabur rabba khalqahu wa qudratuhu wa iradatuhu su qadariya sun kwacewa Allah halittarsa da ƙudurarsa da iradarsa wa haulai su kuma jabariya salabuhu mahabbatahu wa iradatuhu wa ridahu iradatuhu ad-diniyya sun kwace ma Allah subhanahu wataala so da yarda da irada ta addini wa ma yashabuhu amruhu wa nahyuhu min dalika da abin da ke tafiya tare da wannan na umarni ko hani na daga haka fakama annal awwalina lam yuthbitu anna ash-shakhs al-wahida kad yakunu musaban mu'aqaban kamar yadda waɗancan na farko su kadariya kenan sun gaza tabbatar da cewa mutum daya yana iya aikata abubuwa da zai samu lada da kuma abubuwan da za a iya mashi hukuba a kai bal imma musabun wa imma mu'aqabu su dai agunsu ko dai kawai ya zama duk abin da yayi abu ne na samun lada ko kuma duk abin da yayi abu ne na ibar zunubi fa haula'i su kuma ɗayan bangaren lam yubayyinu anna al-fi'l al-wahida yakunu muradan min wajhin duna wajhin sun gaza bayyana cewa aiki guda yana iya yiwuwa ya zama ta wata fuskar ana son shi ta wata fuskar kuma ba a son shi wato kamar yanzu shi kyau din akwai ta fuskar da ake son shi akwai ta fuskar da ba a son shi kamar kaunar kyau akwai ta fuskar da ake son shi da fuskar da ba a son shi muradan zai zama abin nema ghaira mahbubin ba abin so ba ta wata fuskar bal imma murad mahbub suka ce ko da ya zama ana son shi kuma ana nufinsa wa imma ghairu muradin wala mahabubin ko kuma ya zama ba a san shi ba a nufata shi walam yaj'alul iradata illa naw'an wahida su sun kasa bayani akan irada sai guda ɗaya kawai yayin da kuma irada a shar'ance guda biyu ce wata haqiqu abin da yake tantance magana annahu yakunu murada abu na iya kasancewa abin nema ghaira mahabubin kuma ba abin so ba wala mardiyin ba abin yadda ba wa yakunu muradan yana iya zama abin nema min wajihin duna wajihin ta wata fuska banda wata wa yakunu mahbuban mardiyan ghaira muradin ghaira muradin wuku zai iya zama kuma abu ne wanda ake so an yarda da shi amma ba a nufaci ya faru ba duk zai ci gaba da bayani akan waɗannan wal iradatu nau'ani yace ita kuma irada iri biyu ce akwai irada diniya Allah ya yarda da abu a matsayin addini wa hiya al muqarinal amra wan nahya ita ce ke zuwa tare da umarni da hani da abin da Allah ya umarni ya ce a yi kaza da abin da ya hani ya ce a bar kaza to wannan yana tafiya tare da irada ce diniya wal hubbi wal hubba wal bughda wal rida wal ghadaba sune ke tafiya tare da a ce Allah yana son abu kaza ko Allah bai san abu kaza Allah ya da kaza ko Allah yana fushi da kaza to wannan Allah ya nuface shi nufata ta addini kenan wa iradatun kauniyya ko kuma irada ta kaddarawa wa hiya al-muqarina lil qada'i wal qadar ita ke zuwa tare da cewa Allah ya zartar da abun Allah ya kaddara faruwa abun wal khalqa wal qudra Allah ya halicci abun Allah ya bada damar abun ya zamo wato abin da Allah ya halitta da abin da Allah ya kaddara da abin da Allah ya yarda ya faru ya bada damar abun ya faru wannan irada ce kauniyya idan abin shari'a ta yadda da shi sai ya samu martabar irada diniya idan abin shari'a ba ta yadda da shi ba sai ya zama ya shiga cikin abin da aka hana Allah yake fushi da shi misali yanzu wani da ya sha giya to Allah ya kaddara yiwuwar faruwa ya sha giya ne shi sai ya sha irada kenan kauniya kasancewar giya haramun ce to a cikin irada diniya yanzu wannan an yi hani kuma Allah baya so kuma yana fushi wanda wanda ya karatun alkur'ani to Allah ya nufaci ya karanta alkur'ani shi sa ya karanta irada kauniya kenan sannan kuma tunda a karatun alkur'ani Allah yana san shi to ya samu darajar irada diniya ta wajen umarni da so da Allah yake wa abin da kuma yarda da Allah ya da abin kaga wannan shine zai hada maganganun guda biyu kenan irada kauniya da irada diniya suna tafiya tare kowace tana aikinta Allah ya zartar ya yarda ya kaddara irada kauniya kenan Allah ya yarda ai yana so yayi umarni irada diniya to sai waɗancan ƴan bid'a sai kowanne suka rike daya suka yi watsi da ɗayan kadariya sai suka rike wannan irada diniya suka saki kauniya suka ce Allah bai da kaddara akan komai duk abinda yake faruwa yafi karfin Allah ne suka sallabe mishi wacce kadara su kuma jabariya sai suka rike irada wata ke kauniya suka ce abin da ya faru to Allah yana so ne ba matsala malam ya ci gaba da cewa wa kama tafarraqu fi sifatil khaliq haka nan wani misali har ila yau shi sa shi sa kaga kadariya kamar da zuwa cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da da Ibn Majah da Baihaqi da sauran malamai sun rawaito shi da Imam Tabarani daga sahabi Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma qaddariyawa sune maguzawa a cikin musulmai saboda sun maida Allah wato Allahn kaza daban Allahn kaza daban kamar yadda maguzawa suke da Allahn sharri da Allahn alkhairi Allahn kaza da Allahn ruwa da Allahn zafi to haka su ma qadariya suke sai annabi musu wannan siffa shi sa kuma a cikin hadisi Imam Tabarani har ila yau da isnadi kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dhukira al-qadru fa amsiku wai za ku kira ashabi fa amsiku in an ambaci kaddara to ku iya bakin karka faɗa abinda baka sani game da ya kaddara Allah take haka ambaci sahabbai nan ma ka iya bakinka saboda wurare ne guda biyu kamar bakin gaba zaka iya zamewa yanzu yanzu nan in ka ce zaka cika magana akan kaddara ba tare da bin hasken abinda nasoshi suka faɗa ba ba tare da bin hasken abinda malaman sunna suka fassara ba to zaka iya zamewa haka in ka ce za ka dinga magana a kan sahabbai radiyallahu anhu ba tare da bin hasken abin da ƙwar'ani da sunna suka ambata ba ba tare da bin hasken fasarar da malaman farko suka yi ba babu shakka za ka iya zamewa isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jan kunne da wannan magana cewa idza dhukira al-qadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku radiyallahu anhum ajma'in to sai malam ya kawo wani misali har ila yake cewa wa kama tafarraqu fi sifatil khaliqi tafarraqu fi sifatil makhluq kamar yadda suka yi saɓani game da siffofin Allah din nan to kuma suka yi saɓani game da siffofin bayin Allah fa ulaika lam yuthbitu lahu illa qudratan wahida takunu qabla al-fi'l kaga wadancan ba su ba Allah wata kudura ba sai kwaya daya wanda ke faruwa kafin aikin wa ulai lam yuthbitu lahu illa qudratan wahida takunu ma al-fi'l wadannan kuma ba su bashi wata wani siffa ba sai wanda ke faruwa tare da aikin wato wannan game da bayi din kenan bawa na da ƙudura ta yin aiki kafin aiki ta kunu ƙablar fa'il wannan shi ne maganan ƙadariya kenan bawa na da ƙudura ta yin aiki tare da aikin sanda yake yin aikin kaɗai ula'ikan na fa'u al'udurar kauniya allati biha ya kunun fa'il wa ula'i na fa'u al'udurar diniya allati biha ya amurullah al'abda wayan hau kaga waɗancan ƙadariya su sun kore wato ƙaddara ta kauniya wadda aiki ke faruwa sakamakonta su kuma jabariya sun kore kaddara ta addini wadda da ita ce ake umarnin bawa ake hana shi wa hadha min usuli tafarruqihim fi mas'alati taklifi ma la yufaq wannan shine tushen sabanin su game da shin ana iya daurawa mutum wata doka wadda bai iyawa taklifu ma la yufaq da suke cewa shin abinda aka daura ma bayi aka ce su yi akwai abinda yafi karfin su wan qasamu ila suka rabu zuwa gida biyu akwai qadariyatin majusiyatin tusbitul amra wan nahya akwai qadariyawa maguzawa masu tabbatar da umarni da hani wa tamfil qadar wal qada wal qadar amma suna kore qaba'i zartawa Allah wal qadar da hukuntawa Allah wa ila qadariyatin mushrikiyatin sharrun minhum sai kuma qadariyawa mushrikai wanda suka fi waɗancan matsala sabatat alƙada'a wal ƙadara sun tabbatar da Allah na da ƙarfin zartarwa da iko wato kadhibu bil amri wan nahyi amma kuma suna ƙaryata umarni da hani aw bi ba'd zalika ko kuma wani sashi na haka wa ila da kuma qadariyatin iblisiyatin tusaddiqu al amrayn akwai kuma qadariyawa iblisiyawa wato shedanu ne su ma gangaran wanda suke gasgata abubuwan guda biyu qada'i da qadar da kuma amr da nahyi lakin tara zalika tanaqudan mukhalifan lil haqqi wal hikma amma sai suka ce to amma kuma akwai tibka da warwara wanda ya saba wa gaskiya ya saba wa hikima wa hadha sha'anu ammati ma tata'aradu fihi al asbab wa dalail wannan shine al'amarin da ke faruwa da daukacin wasu maganganu ko wasu mas'aloli waɗanda sabubban su da dalilansu suke da sabani da juna tajidu fariqan yaquluna bi hadha duna hadha sai ga wasu wani bangare su faɗi sashen zancen su ki faɗin ɗayan wa fariƙan bil aksi ɗayan bangaren kuma su faɗa abinda waɗancan suka ki faɗa su kora abinda waɗancan suka tabbatar wa fariƙan ra'aul amraini wasu kuma su ga guda biyu wa attaqadu tanaqudahuma amma sai su ga kuma kamar akwai tifka da warwara fasaru mutahayyirina sai su zama suna cikin rudani au mu'ridina an tasdiq bihi ma jami'an ko kuma su gasgatawa ga baki daya aw mutanaqidina ko su dinga tufka da warwara ma'a hadha taratan wa ma'a hadha taratan wani lokaci su bi wannan wani lokaci su bi wancan kamar yanzu misali ka dauki mas'alar wato ahlul bait kaga akwai wanda suke suna san ahlul bait so yayi yawa sai suka ki bin sahabbai suka ki fadan falalar sahabbai kaga sune rafida kenan akwai kuma wanda suka bi sauran sahabbai suke kin ahlul bait suka yi ambatan falal ahlul bait kaga sune nasu ba ko kuma wanda suke tsakatsaki waɗanda wata rana sai ka ji kamar ya goyi bayan ahlul bait wata rana kuma kamar ya goyi bayan nasu ba sai a rasa to shi a wanne yake to duk abu in sabani ya zama haka ana iya samun waɗannan kam guda uku wanda akwai akwai magana da ta yi dama akwai da ta yi hagu ko kuma take tsakiya to wani ya sai dauki daman ya kauda kai ga tagu wani ya dauki tagu ya kauda kai ga ta dama wani kuma ya tsaya a tsakadaki yau in yi magana ka ji kamar ya goyi bayan wancan yau kuma ka ji kamar ya goyi bayan wancan duk waɗannan suna iya faruwa a bisa duk wani zance ko wata mas'ala wadda aka samu saɓani a cikinta kana iya samun mutane da irin wannan duk yana kawo mana misalai ne fa yanzu waɗanda ka gane me yasa aka samu saɓani akan mas'aloli na aqida da na fiqh da makamantansu me yasa har akan wannan mas'ala da wataƙila sai wani ya ga ba wata matsala ce mai girma ba aka samu ire-iren waɗannan sabani sai ya ce wa hadha tajiduhu fi masailil kalami wal i'tiqadati wa masailil iradati wal ibadati ka mas'alati sama as-sauti wa mas'alati kalam wa masailis sifat wa kalamillah wa ghayr dhalika min al-masail ce duk irin waɗannan mas'alolin zaka samu akwai ire-iren wannan saɓanin a cikin duk wata zance da ya shafi ilmul kalam ko aƙida ko matsala game da ƙudurar Allah ko matsala game da ibada ko matsala game da asama sauti da muka ji karatu akan shi a baya ko matsala akan zancen Allah ko matsala akan siffofin Allah ko matsala akan kalamullah har ila zancen Allah da wasunsu wa jima'ul qawli fi dhalika malin ya ce to magana dunkulalliya game da duk wannan shi anna kulla amraini ta'araba duk wasu abubuwa guda biyu idan ka ji sun yi sabani sun yi karo da juna fala budda an yakuna ahaduhuma rajihan babu makawa dole ya zama zance daya yafi dayan karfin hujja yafi dacewa a karkata zuwa gare shi au yakuna mutakafi'aini ko kuma ya zama zantuttukan karfin hujjarsa daya fa yuhkamu bainahuma bihasabir rujuhan da aka sai ai hukunci akan su da gwargwadon wanne ne aka fi karkata zuwa karfin hujjar shi wa bihasabit takafu' da kuma gwargwadon daidaituwarsu fal'amalani wal'amilani idan taza kullum min huma bisifati a ayyuka guda biyu ko masu aiki guda biyu idan ya zama kowanne daga cikinsu ya keɓanta da wata siffa fa'in tarajja a duhuma fahuwar raja idan a cikin wannan siffa ɗaya daga cikinsu tashi tafi bayyana to shi ne za a karkata zuwa gare shi wa'in ta kafa a idan kuma suka zama daidai wa daida wajen wannan siffa su wuya bayyana kuma fil fadli wa daraja to sai a daidaita su wajen falalar su darajar su ma'ana idan aka samu maganganu guda biyu za a karkata zuwa ga wanda hujjar tafi karfi idan hujjar kowace bata fi ɗaya karfi ba sai a tsaya daidai wa daida wajen musu hukunci wa kadhalika asbabul masalih wal mafasid hakanan sabubban maslahohi da mafsadodi abin da zai zama da amfani ko rashin amfani a wajen fatawa wanne za a karkata zuwa gare shi abinda ya fi ƙarfin hujja ko ya fi bayyana cewa ya fi amfani shi za a bi wa kazalikal adilla hakanan hujjoji wa bi annahu yu'ta kullu dalilin haqquhu hakanan kuma za a baiwa kowane dalili za a bashi haƙƙinsa yu'ta kullu dalilin haqquhu za a bashi haƙƙinsa wala yajuzu an tatakafa al adillatu fi nafsi al amri inda al jumhur mafiyan malamai suna ganin bai yiwuwa a ce dalilai sun zama ƙarfinsa ɗaya dole akwai abin da za a kalla a karkata zuwa ga wani dalili a bar wani lakin ta takafa ufi nazarin nazar amma shi mai binciken ne ta yiwu zai kasa gane wanne ne dalilin da ya fi wani ƙarfi amma alama fi nafsin amur za a samu da ya fi wani ƙarfi amma ba dole kowa da ya kalle su ya iya ganin wannan fifikon ko ƙarfin ba wa amma kaunin shay'il wahidi min alwajihi alwahidi sabitan manfiyan fahaza la yaqulu wa aqilun amma a ce abu kwaya daya ta fuska daya ya tabbatar da wani hukunci kuma ya kore hukuncin a lokaci guda yace to wannan kan babu mai hankalin da ke faɗin haka babu mai hankalin da ke faɗin haka yace wa aslu hadha kullihi al-adl bit taswiya bayna al-mutamathilain asalin wannan shine ka'ida da Allah subhanahu wataala ya kafa ta ai adalci da daidaitawa tsakanin duk wasu abubuwa waɗanda suke suna da matsayi guda ɗaya fa inna Allah ta'ala ya kulu dan Allah yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji na dalla dalla kuma mun saukar da tare da su muka sauka musu da littafi da ma'auni saboda mutane su tsayu akan adalci waƙad basatna alƙaula fi zalika Allah mala yace mun yi bayani akan wannan a wasu wurare kama a cikin tafin asiyasatu shar'iyya da cikin majmu'ul fatawa wa bayyana anna al'adla jima'ud dini wal haqqi wal khairu kulluhu fi ghairi mawdi yace muka bayyana cewa shi adalci shine abin da yake daure addini kuma adalci shine abin da yake daure gaskiya shine alkhairi gabaki ɗayansa ya ce duk mun yi wannan a wasu wurare mun yi wannan bayanin a wasu wurare waɗanda ba nan ba ina ganin bari mu dakata a nan mun sai mu tashi da yake ta wa aslu hadha kullihi din nan saboda ita ce sabuwar gaba bayan da ya gama wancan dogon zance akan wato kokarin buga mana misali game da me yasa ake samun magana daya a yi sabani akanta inda yana mana cewa abin da ke kawo ka shine samun dalilai waɗanda a zahirinsu suna saba wa juna ko suna obalafin tsankaninsu da juna za mu surara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah